duk wanda ya shiga gidan abu sufiyan to ya tsira kaga wannan karamci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa kuma yana daga cikin waɗanda suka halarci yakin hunain tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma hisaru ta'if lokacin da aka je aka yi wa garin ta'ifa kawanya musulmi suka yi masa kawanya a wannan guri ne ma abu sufiyan ya rasa ɗaya daga cikin idanunsa guda biyu wajen kare musulunci da yaɗa shi sannan kuma da aka fita yakin yarmuk a lokacin daular na abubakar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi musharaka suka yi tarayya a cikin wannan yaƙi a nan ya rasa ɗaya idan kuma wato kaga duk idanunsa guda biyu ya ba da su wajen ɗaukar kalmar allah wannan shine mahaifin mu'awiya ibnu abi sufyan ya rasu a hijiran manzan allah sallallahu alaihi talatin tana ɗaya malaman tarihi sun sassaɓa wajen tantance a shekarar da ya rasu wasu su ce talatin wasu ce da biyu wasu ce da uku wasu ce da hudu mahaifiyarsa ita ce hindu bin utba ibn rabi'a wacce ita ta musulunta yau mafatsi makka mijinta ya riga ta musulunta ita ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin makka yana mai bude wannan gari da shigar da musulunci cikinsa a wannan lokaci ita ta musulunta tare da sauran waɗanda suka shiga musulunci a wannan lokaci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk su je ya yafe musu duk abin da suka yi a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace izhabu antum mutlaqa la tasriba alaikum al-yawm ku je yau babu sauran zargi gaba daya kun samu kanku kuma an yanta ku kaga wani ya dauko wani tsohon tarihi ya ce ai hindu ko abu sufyan sun yi kaza sun yi kaza kamar bai yadda da cewa annabi ya yafe musu bane annabi kuma ya ce aje ya yafe to kuma akwai wanda zai zo yana tuhuma har a saurare shi muawiya ibnu abi sufyan shi yana daga cikin waɗanda suka musulunta da wurwuri ya musulunta da shi da dan uwansa yazid akwai yazid ibnu abi sufyan wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka addinin musulunci kwarai da gaske kuma ya yi yaƙe-yaƙe wajen yada addinin musulunci a ƙasashe daban-daban a wasu suna cewa shi muawiya ya musulunta kamar yadda musu abu zubairi wani marubuci wanda ya rubuta nasabu quraish yake cewa muawiya yana cewa aslamtu amal qadiyya wato shekarar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya sake yin wato ya ya biya umararsa a shekarar ya musulunta wato kaga ya musulunta shekara ta bakwai kenan muawiya radiyallahu ta'ala anhu yana da falala alqur'ani ya nuna falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a dunkule wanda muawiya yana ciki tunda sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ba isa ka cire shi ba tunda Allah ya sa shi akwai ayoyi da suka nuna falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a dunkule gaba daya ba za mu kawo ayoyin da suka yi maganar muhajiruna da al'ansar ba domin wasu suna cewa to ai bai shiga ba abin mamaki waɗanda suke rigima akan cewa ai muawiya bai shiga cikin al-muhajiruna ba da al'ansar saboda haka in ka kawo ayoyin da suka yi magana akan fananan muhajirun da ansar sai su to ai ba mu auya a ciki ba abu sufyan a ciki tare da cewa waɗanda suke manya-manyan muhajirun da al'ansar din ma suna jayayya akan su inda a ce sun sallama cewa wanda yake muhajir da al'ansar shi mai falalan ne mai darajar ne sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar da sun sallama cewa su abubakar da umar da usman da sauran manya-manyan sahabban na al-mubashirin bil janna abdurrahman ibn auf zaid ibn sa'id ibn abi waqqa sa'id ibn zaid da sauran sahabbai irin su uh, uh, zubair ibn al-awwam irin su falha ibn ubaidillah irin su abu ubaida ibn jarrah da sun sallama mana cewa waɗannan su karan kansu sun shiga cikin wannan aya kuma su waɗanda Allah ta'ala ya tsarkake ne to da kaga abin ya zo da sun sai mu zo yanzu gwagwarmayar da muke yi game da mu'awiya muke to amma matsalar wasu ma sallama ma waɗancan ba sun ma fi jin haushin waɗancan sama da kuwa to kaga a zo ana magana ka ce mu'awiya bai shiga ba ai saboda shi baya cikin almuhajiruna baya cikin al'ansar ko abu sufyan ba zai shiga ba saboda shi ma baya cikin almuhajiruna wal ansar wannan maganar ba ta da kan gado za mu kawo ayoyi ne waɗanda suka yi magana akan falalar sahabbai dunkule ba tare da sun ware tsakanin muhajirun da al'ansar ba daga ciki akwai faɗar Allah ta'ala da yake cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah ya ce kun kasance mafiya khairin al'umma wacce aka fitar wa mutane tana umarni ko kuna umarni da kyakkyawan abu kuna hana mummuna kuma kuna imani da Allah farkon waɗanda za su shiga ƙarƙashin inuwar wannan aya su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda me na farko saboda su ne a gabansu aka saukar da aya aka saukar da alƙur'anin kaga maganar farko waɗanda magana ta shafa su ne wanda annabi ya kalla ya ce kuntum khaira ummatin kaga wani zo ce ba sa ciki to kaga wannan kawai rigima yake nema su ne farkon waɗanda aka fara fuskantar ma wannan magana kuntum khaira ummatin ukhrijat nas abu na biyu ayat tana magana an khairul umam al'ummomin da suka fi kowane alkhairi mun kuma san ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khairun nasi karni. mafi alkhairun mutane su ne mutanen da na rayu tare da su su ne alƙarni ah. na kaga ashe sahabbai su ne kuntum khaira ummatin kafin kowa ya shiga cikin wannan aya saboda faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nasi qarni sannan idan ka ce ana nufin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya to dole ma sahabbai su shiga domin su ma wani bangare ne na al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sannan kuma su suka fi cancanta su shiga saboda waɗannan sifofin da aka ambata ta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah su suka fi kowa sifantuwa da waɗannan sifofi kaga su suka fi kowa dacewa a saka su ƙarƙashin wannan aya kafin wani ba ya zo ya shiga cikin ta saboda haka wannan ba karamin yabo bane Allah ta'ala yi wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wani duk wani sahabi da ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai imani da shi har ya koma ga Allah ya shiga ƙarƙashin wannan ayar sannan fadar Allah ta'ala da yake cewa fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa an-nura allazi unzila ma'a ulaika humul muflihun Allah ce waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama wa azzaruhu suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'u an-nura allazi unzila ma'a suka bi hasken da aka saukar masa shine alqur'ani Allah ce ulaika humul muflihun waɗannan su ne masu samun babban rabo ba wasu ba saban annabi sallallahu alaihi wa sun yi imani da annabi ko ba su yi ba sun yi imani da shi sun taimakawa da awarsa ko ba su taimaka ba sun taimaka da awarsa da rayukansu da dukiyarsu da duk abin da suka mallaka sun taimake shi akan abokan gabansa sun kuma yada da awarsa kaga waɗannan sifofi da Allah ta'ala ya faɗa ya ce to masu waɗannan sifofi su ne masu samun babban rabo kaga sahabbai dole su shiga ciki sannan Allah ta'ala yana cewa lakin rasul wallazina ما آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ubangiji yake cewa lakin rasul wallazina amanu ma'ahu sai dai annabi ko manzo shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka yi imani tare da shi jahadu sun yi gwagwarmayar yada addinin Allah da dukiyoyinsu sun yi da handa da rayukansu Allah ce wa ula'ika lahumul khairat to waɗannan suna da alkhairatai da yawa wa ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu samun babban rabo a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha zalika al-fawz al-azim Allah ta'ala ya tanadan musu aljannatayya waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin su Allah ce waɗannan shine babban rabo babu shakka wannan yabo ne Allah ta'ala yake wa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi imani da shi suka taimaka masa suka taimaka addininsa ta hanyar ba da dukiyarsu da rayukansu kuma Allah ta'ala ya ce suna da alkhairatai kuma suna da kyakkyawan ƙarshe suna da sakamako na har abada sakamako wanda yake na aljanna na har abada wannan yabo ne ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a dunkule wanda sayyidina muawiya yana ciki akwai ayar cikin suratul fath muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه wanda ita ma wannan ayar tana fadar annabi sallallahu alaihi wasallama tare da waɗanda suke tare da shi wallazi ma'ahu wanda suke tare da shi kaga sahabbansa gaba daya sun shiga karkashin wallazi na ma'ahu Allah ta'ala ya yabe su ya ainihin tsarkake zukatansu ya tsarkake ayyukansu to wani a dunkule duk ayoyi ne wanda suka yi bisa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a dunkule wanda sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin su sannan idan muka dawo zuwa ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama za mu ga akwai hadisai waɗanda suke nuna falalar sayyidina muawiya akwai hadisi a cikin sunan eh, jami'ut tirmidhi hadisin abdurrahman ibn abi umaira radiyallahu ta'ala anhu wanda ya ji shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allahumma ja'alhu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi wa kabir na tsabarani da musnad na bazar da wasu littattafai na hadisi da dama hadisin al'irbas ibnu ibn sariya as-sulami radiyallahu anhu yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa اللهم علم معلم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب يا الله كويد دا معاوية ربوتو da shi lissafi sannan سنن tsare shi daga azaba. حاجة وانا باب الشك Thank you. Yeah. But you got to. You go down. Let the next thing you have to do. I see you going. Why? Just e I'm going to see that one. Let's h e e r

mmadụ na eresi ndị onye ọkụ ehichara ewoge gajini gashiwashi wadụkwasa jimori waki ka anyị na-enwetaghị deviation dị ihe ọgụ ebe obibi jikwa ewere anyị ọgụ amagaghị ebe ndị ndụ ce ba zan zo ba yara zan iya cewa je ka kirawo shi da ya leƙa ga yana ci abinci ya ciyar su abinci yake ci da ya zo sai ciyar rasul abinci yake ci su sai annabi ce la ashba Allahu batnahu kada cikin nashi ya koshi to sai suka ce to kaga ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam baya san shi shi yasa ya masa muna addu'a a imamu muslim wanda shi ya ruwaito hadisin da yake malami ne na kwarai mai kyakkyawar akida mai kyakkyawar wato niyya da zuciya ba wanda yake kullace da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kawo wannan hadisi a cikin hadisan da ya kawo na addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi ya ce ya Allah duk wanda na yi masa na ɓace shi ko na yi masa mummunan addu'a alhalin bai cancanci haka ba Allah ka rikidar da wannan addu'ar ta koma tsarki gare shi da lada gare shi da rahama gare shi da duk wanda na yi wa addu'a kuma wato mummunar addu'ar da bai cancance ta ba ya Allah ka juyar da ita ta zama rahama gare shi ka juyar da ita ta zama tsarki gare shi kamar annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wani sahabinsa taribat yaminuka kamar yadda ya ce mu'azu bin jabal ka ummuka ce uwa rufi uwa haifiya ka tayi wabinka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matarsa aqra halqa lokacin da aka ce da shi lokacin da yace mu tafi an gama haji ce mu tafi sai sai aka ce ai safiya safiya ta yi jini sai yace aqra aqra shine wacce ba ta haihuwa kamar kamar kada Allah ya ba ta haihuwa irin wannan abin din da ko yace la kabirat sinuki yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata yarinya wato shekarun wato kada ki girma ita zama a haka kake kare girma annabi yana faɗar waɗannan wasu lokuta kamar yadda al'adar larabawa ta gudana sukan faɗi waɗannan kalmomi ba wai suna nufin ainihin abin da kalmomin suka kunsa ba ba addu'a suke nufi mummuna ba sai dai al'adar su a bakin su al'adar ta gudana kamar ba wuce ce Allah da ranka ba wai yana so ya masa mummuna addu'a bane kawai da yana so ya nuna ba haka ya so ba a ɗaya daga cikin hadisan da abin da ya kawo imam muslim ya kawo kafin ya ka hadisin muawiya sai ka hadisin anas wanda yake cewa kanat inda ummi sulaim yatima ummu sulaim mahaifiyarsa kenan yace tana renon wata wata marainiya wato wata marainiya a gurinta tana kula da ita fara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatima sai annabi ya ga wannan mareniyar wato ta fita sai suka hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya sai annabi ya ce anti hiya laqad kabirti la kabura sinnuki yace ke ce kin girma to kada ki kara wani girma yana fadar haka faraja atil yatima ila ummu sulaim tabki sai wannan mareniya ta dawo ta samu ummu sulaim tana kuka ummu sulaim ta ce malaki ya bunayya me ya same ki ne ya yata sai yarinya ce ta yi da'a alayya nabiyullah annabin Allah ya mun mummunan addu'a Allah ya kabara sinni kada in ƙara girma ta ce fal'ana la ya kabaru sinni abadan to da kuwa annabi ya mun addu'a kada in ƙara girma haka ba zan ƙara girma ba kenan har abada zan yi ta zama haka yadda kurkusa ta sai ummu sulaim da ta ji wannan magana yarinya mareniya kuma a ce manzo Allah ya yi mata addu'a ta yi ta zama a haka yar kurkura da ita kata girma sai hankalin un musulun ya tashi sai ta fita ta sai ta fita da sauri ta losu khibaraha wato zanin ta ya ya abin nan lullubin ta ma tana jan shi a ƙasa saboda sauri hatta laqiyat rasulullah ta hadu da manzo asali òun náà ní kí n ṣubú tábìlì àwòrán láti. abubuwan talauci zama na abin da zai ci ma ya gagare shi sai kuma gashi ya zama babban mai sarauta wanda dukiyar da za a raba ma a ke. take kaga babu magana yunwa duk cin ka dai idan dai har akwai abin ai ba a cewa kana zaune a yunwa to kaga wannan alama ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ba mummuna addu'a ya masa ba da mummuna addu'a ya masa da talauci ne zai kashe shi shi yasa imamu nawawi yake cewa muslim al-imam muslim ya fahimci a karkashin wannan hadisi ya fahimci mu muawiya bai cancanci wannan addu'a ba saboda haka sai ya shigo da shi a cikin wannan babin da ya kulla na cewa addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ma wasu kuma ba su cancanci irin wannan addu'a ba to a gurin Allah rahama ce da tsarki da ɗaukaka wannan kaga wata daraja ce ita kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake da wannan daraja wanda zai yi addu'a Allah ya rikidar da addu'ar saboda darajarsa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin falalar muawiya hadisin da imam bukhari da muslim suka fitar daga anas dan malik shi kuma daga khalasa ummi haram bintu milhan yar uwan mahaifiyarsa take cewa naman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawman qariban binni wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidana ya kwanta yana bacci sun mastai kaza ya yabtasimu sai ya farka daga bacci yana murmushi fakultu ma abhakaka sai ita ummu haram ta ce ya rasulullahi me yasa ka dariya sai manzo Allah ce unasun min ummati uridu alayya yarkabuna hadha al-bahr al kal muluki ala al shi wasu mutane ne daga cikin al'ummata aka nuna mun su kamar da ake nuna hoton bidiyo haka aka nuna mun su a cikin bacci ga sunan suna hawa kan wato jiragen ruwa a cikin teku kal alal asirra kamar sarakuna akan karagan mulkin su sai annabi ya ji daɗi da wannan mafarkin irin yadda ya gansu cikin walwala da nishaɗi sai ya tashi yana dariya sai ummu haram da ta fahimci cewa abin gara ta ce sai ta ce ya rasulallahi odu Allah an ya ja'alani minhum annabi ka roki Allah ya sa ni daga cikin su haka sahabbai suke da sun ji annabi ya faɗi wata garaba sai wani ya wuf ya ce annabi ni ma ka roki Allah yana ciki kamar yadda Ukasha ibn Mihsan yayi lokacin da annabi ya ce mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba bincike kawai da sun zo a ce kuce kuce kuce ko ke jira tun ɗazu ukasha ya ce ya rasulallah ka roƙi Allah ya sa da cikin su annabi ce kana cikin su sai can ma wani ya farat ya tashi ya ce ya rasu da nema annabi ce an riga ka saboda haka ummu haram sai ta ce ya rasu da a roƙi Allah nema in zama cikin su sai annabi ya ce anti minhum kina ciki sai ya sake komawa yana bacci karo da biyu sai kuma tashi yana murmushi ta ce a me yasa ka kuma murmushi sai ya ce ai wasu mutane ne aka nuna cikin al'umma ta suna haye akan jiragen ruwa a cikin teku kamar sarakuna akan karagan mulkin su sai ta sake cewa rasulullah a roki Allah su ba in shiga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anti min al da kina dai cikin na farko sai ya kasance ta fita tare da mijinta ubada ibn samit lokacin da ya fita a cikin mayaka farkon lokacin da musulmi suka fara shiga cikin teku za su kai wato za su fita jihadi a cikin ta cikin ruwa tare da muawiya yayin da suka gama abinda suke suka juyo za su dawo sai suka sauka a sham da aka zo za a tashi sai aka kawo mata dabbar ta za ta hau wata alfadara da za ta hau ita ummu haram to sai ga na dabban nan ta ta taka mata wuya sai wayan ya kari sai ta rasu sauraka da aka tashi tafiya ta biyu ba ita shi yasa annabi da ta ce a sake addu'a ta shiga na biyu annabi ce kina dai cikin na farko saboda Allah ba zai kai ta wancan lokaci ba ibn hajar yake cewa murmushin annabi da dariyarsa da yake yi alama ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji dadi da irin halin da ya ga waɗannan mutane a ciki kuma waɗannan mutane a cikinsu akwai mu'awiya ashe wannan ba falala ba ce banda wannan akwai hadisin imam bukhari hadisin umar ibn al-aswad al-ansi da yake cewa ya zo go ubada ibn samit a lokacin ubada ibn samit yana hims yana zaune a cikin wani fili a zaune a hims hims cikin kasar cikin kasar syria ne da za tura suke cewa haus yana wani gidansa wa ma'ahu ummu haram yana tare da ummu haram sai umar ya ce fa na ummu haram sai ummu haram ta ba mu hadisi ta ce ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu jaishin min ummati yaghzu al-bahra qad awjabu farkon rundunar da za su fita su je yaƙi amma ta teku waɗannan sun cancanci aljanna sai umma haram ta ce ya lallahi ana fihim ina cikinsu annabi ce an fihim kina cikinsu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa awwalu jayshin min ummati yaghzuna madinata qaisar maghfurun lahu sannan farkon mutanen da za su farkon rundunar za su je su yaƙi birnin kaisara kaisara shine babban sarkin rumawa birnin kaisara shine Constantiniya farkon rundunar za ta kai yaƙi wannan garin ce maghfurun lahum an gafarta musu ta ce ana fihim ya rasulullah ina cikin su ya ma'aikin Allah annabi ya ce da ita la ba ke ciki na farko su ne wanda suka fita a zamanin sayyidina Usman amma tare da Muawiya dan Muawiya shi ne ya kanikancin ma fitar gaba daya jiragen ma shi ya fara tare da su tun zamanin sayyidina Umar amma sayyidina Umar ya hana shi ya ce kaga laraba ba su saba shiga ruwa ba laraba ba su saba shiga ruwa ba saboda haka kakkaje ka ce za ka shiga ruwa da su a ce za a kai wa rumawa samami a je a shefa su cikin haɗari to amma duk da haka ya ci gaba da tanadin jiragen ruwan sai lokacin na usman ya samu ya fita to wani ita ce fita ta farko da muawiya aka yi da ita ummu haram da mijinta ubada ibn sabit wanda ita ta ta yi shahada kafin a zo gida to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan wannan da za ta fita Allah ya gafarta musu to kaga wani ya zo kuma ya ce zai ciki mu a wuya ko ya zo ce zai soke shi mai mutum yake nema a rayuwarsa ba ya samu gafarar Allah ba to tun a duniya annabi ya ce magfurun lahu an gafarta ma waɗannan bayan Allah annabi ya ce kad aujabu sun cancanci aljanna sun yi aikin da suka cancanci aljanna mawuya yana daga cikin marubuta wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yana daga cikin waɗanda suka rika rubutawa wa annabi sallallahu alaihi wasallam rasail wato duk wasiƙunsa da yake aikawa wasu shugabannin kabilu kaga duk sanda za a amince maka kana rubuta wahayi wannan alama ce ta cewa wato mutum ya samu karbuwa kusancinsa da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan yasa wato ya tasirantu da wasu ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam musamman abin da ya shafi haƙuri da juriya da karamci haƙuri da karamci to waɗannan duk suna daga cikin hadisan da suka inganta na falalar mu'awiya sannan kuma an samu ya samu yabo ya samu yabo daga sahabbai ya samu yabo daga tabi'ai ya samu yabo daga limaman shari'a duk sun yabe shi to bayan Allah ya yabi mutum manzo Allah ya yabi mutum mutanen kwarai sun yabi mutum sahabbai da tabi'ai da to dan wani yanzu ya zo yana zagin sa har wani abu yake yi eh kana tsihin sakratan yawman li yuhinaha falam yajirha fa auha qarnahu alwa'ilu kamar dan akuya ne ya zo ya samu katon dutse falalan dutse ce zai karo da shi wa zai cutu shi zai cutu abdullahi dan abbas yana cewa ma ra'aitu rajulan kana akhlaqa bil mulki min muawiya ban ga mutum da ɗabi'unsa suka dace da ɗabi'un wanda ya kamata ya zama saraki ba kamar muawiya haka na a cikin sayyid bukhari an zo aka ce wa ibnu abbas hal laka fi amir almu'minin muawiya fa innahu ba autara illa bi wahida wani ne ya ga muawiya ya yi wutiri raka'a daya sai ya rugo gurin abdullahi dan abbas ya ce maza maza a je a samu muawiya a mai nasiha wutiri raka'a daya yayi sai abdullahi dan abbas ya ce innahu faqihun muawiya malami ne saboda haka ba da jahilci zai yi ba eh. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa idza khashi ahadukum falyutir bi wa falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad salla ibnu abbas ya tuna ko an ambaci muawiya a gabansa yake cewa lillahi darru ابن هند ما أكرم حسبه وأكرم مقدرته والله ما شتمنا على منبر قط ولا بالأرض دنا منه بأحسابنا وحسبه عبد الله دن أباس كما يندى سني شيما آل البيت دن بفن النبي صلى الله عليه وسلم ما su ɗaya سيدنا علي سيدنا علي Ali بفن النبي annabi ne بفن النبي dan baffan أبو طالب dan Abu أباس نعم ali ibn abi talib kuma abdullahi ibn abbas dukkaninsu yayan ƴaƴan baffanni suke ga annabi sallallahu alaihi wasallama to shine abdullahi dan abbas yake ban muawiya ahlul baiti yake ban muawiya ce lillahi darru ibnihin yace Allah ya daɗaɗa ma ya kyautata wa ɗan hindu yana nufin muawiya ma akrama hasabahu wa ya kai shi karamci a dangantakarsa wa akrama maqdiratahu wa yake shi karamci a ikon da yake da shi wallahi ma shatamana ala minbarin qattu bai taba hawa minbari ya zage mu ba mu ahlul bait yace awai wallahi bai taba hawa minbari ya zage mu ba wala bil ardi dannan minhu bi ahsabina wa hasabi ce a duk duniya a yanzu ban san wani wanda yake kokarin kare mana mutunci da mutunci sa ba kamar sa wani ahlul bait ne ya bada wannan shaida kaga wani wani butu kuma zai zo zai na zai wannan alal baiti ne alal baiti a lokacin da muawiya ya gabatar da ta'aziyarsa ga abdullahi dan abbas game da rasuwar hassan ibn ali ibn abi talib yake ce masa la yukhzika allah wa la yasu'uka fil hasad allah ba zai tozarta ka ba kada Allah ya tozarta ka ko ya sa ka ka shiga damuwa bayan rasuwar Hassan sai Abdullahi dan Abbas ya ce wa Muawiya amma ma abqallahu li amira mu'minina falan yasu'ani Allah wa lan shi amma matukar dai matukar dai Allah ya bar mun sarkin mu'minai yana nufin Muawiya to ba zan taba shiga damuwa ba kaga wannan alama ce ta yarda alama ce ta yarda da amincewa matukar dai Allah ya jinkirta mun kai muna tare da kai to ba zan shiga damuwa ba in ji abdullahi dan abbas haka nan sa'ad ibnu abi waqqas ɗaya daga cikin waɗanda aka yi bushara da aljanna yake cewa ba ra'aitu ahadan ba'da usman aqba bi haqqin min sahibi hadha al ya zo kofar gidan muawiya yace bayan sayyidina usman ban taba ga kuma wani wanda yake bawa mai gaskiya gaskiyarsa ba kamar wanda yake ma'abocin wannan gida yana nufin muawiya abu darda yake cewa ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi salati rasulillahi bin abirikum hadha shi ban taba ga mutumin da sallarsa take kama da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ba sarkin nan naku ba yana nufin muawiya to anan ne ibnu uh, ibnu taymiya rahimahullah da ya kawo asar na ibnu abbas da na abu darda asar na ibnu abbas wanda ya ce muawiya faqihi ne da kuma asar na abu darda wanda ya ce mu'awiya yana wato ya fi kowa kwatanta irin sallar manzan Allah to shine ibnu taymiya ce fa hadhihi shahadatu sahabati bi fiqhihi wa dini wannan shaida ce sahabbai suka bawa suka bayar dangane da mu'awiya game da abin da ya shafi iliminsa da kuma addininsa <coughs> waye ya ba da shaida dangane da iliminsa wa shahidu bil fiqhi ibnu abbas wa bi husni salati wanda kuma yace yana kyautata sallah waye shi ko abu darda ibnu taymiya ce wa huma huma waɗannan ai su ne in kana maganar ilimi aka ce abdullahi dan abbas ai kaga an je fatiya in ana maganar abin nan tsoron allah da zuhudu da gudun duniya aka kawo abu darda to kaga nan ma sai dai a sha fatiya ce wal atharul muwafiqatu li hadha kathira ce abinda zaka samu daga sahabbai da tabi'ai waɗanda suke ƙara ƙarfafa irin wannan batu nasu suna da yawa sa'id ibn musayyib sayyidut tabi'ina shi ma ya yi masa shaida mai kyau kamar yadda ibn wahab ya ji daga malik shi kuma daga zuhuri yake cewa na tambayi sa'id ibn musayyib game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da ni isma ya zuhuri ya kai wannan zuhuri wato wanda ya fito daga kabilar banu zuhra shine a zuhuri ka saurare ni shi man mata muhibban li abi bakar wa umar wa usman wa ali wa shahida lil asharati bil janna wa tarahhama ala muawiya kana haqiqan ala allah alla yunaqishahu al ya ce ka saurare ni wanda duk ya mutu yana son abubakar yana son umar yana son usman yana son mu'awiya ya shaida ma waɗannan sahabban sauran guda goma ya ce duk ya yadda 'yan aljanna ne sannan aka ambaci mu'awiya ya ce rahimahullah ya yi masa addu'a allah ya ji kansa ya ce to wannan ya cancanci ubangiji ta'ala ba zai bincike shi ba ranar gobe ke. haka nan akwai wani tabi'i al-mu'afa ibn imran yake cewa ya ji wani mutum yana tambayar shi mu'afa ibn imran wani rabah ibn jarrah ya ce ya ji wani mutum yana tambayar mu'afa ibn imran yana cewa da shi ya aba mas'ud aina umar ibn abdulaziz min muawiya yaya za mu kwatanta umar ibn abdulaziz da muawiya wato waye ya fi wani kun san umar ibn abdulaziz ba sahabi bane ba sahabi bane ah, tabi'i ne yana cikin tabi'ai muawiya sahabi ne sai wanda yake tambayar sa ya waye cikin sa yafi wani umar ibn abdul aziz ko muawiya sai yake tambayar wannan malamin al-mu'afa ibn imran فغضب من ذلك غضبا شديدا يي فشي فشي بين tsanani. sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauko wani wanda ba sahabi ba duk sa, duk martabarsa kana tambaya wai waye a gaba wannan sai ya bata masa rai sai ya ce la yuqasu bi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahad babu wani da za a rika kwatancensa da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rika kiyasin sa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace muawiya sahibuhu wa sihruhu wa katibuhu wa aminuhu ala wahayin lahi ce mu'awiya din nan sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sirikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi yana auren yayarsa sannan katibuhu shine marubucinsa sakataren sa ne sannan kuma aminuhu ala wahayin lahi ya ba amana ya amince masa dangane da wahayin Allah kuma yanzu ka zo kana cewa waye ya fi waye fi wani wannan ya sa shi ya fi shi abdullahi ibn mubarak al-qurasani shi ba ɗaya daga cikin limamai ne na shari'a manya-manyan malamai yake cewa muawiya ta inda na mihna mu muawiya a wajen mujarraba ne faman yanzu yanzuru ilaihi shazaran ittahamnahu ala alqawmi yani sahaba yace duk wanda muka ga yana yi wa muawiya gani gani to za mu za tuhumce shi yana sukan sahabbai to duk wanda zai fara taba muawiya to zai taba sauran sahabbai abdullahi dan mubarak yake cewa ma abinda aka tambaye shi ake cewa ma aqulu fi rajulin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami Allahu liman hamida qala muawiya min khalfi rabbana wa lakal hamd an tambaye shi game da mu'awiya me zaka ce game da mu'awiya sai ce me kake so zan faɗa game da mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ruku'u ya dago ya ce sami Allahu liman hamida shi kuma yana bayan annabi ya ce rabbana da kalhamdu wato mutumin da ya yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam me kake so kuma in faɗa dangane da shi shi sa lokacin da aka tambaye shi muawiya shi ya fi ko umar ibnu abdul aziz sai ce la turabun fi min khari fi min kharai muawiya ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khairun aw afdalu min umar ibn abdul aziz yace turbaya turbayar da za ta shiga hancin muawiya tare da manzon Allah to yana tare da manzon Allah yana ba shi kariya yana hidimta masa kura ta shiga hancinsa to ta fi falala sama da umar abdulaziz wannan duk suna faɗar wannan don kada su ba ba ka ƙofa har ka ma samu wata dama ka ci mutuncin waɗannan bayan Allah duk kuskuren da za su yi in ka ɗauko abin da ɗinsu in ka ɗauko hasanat ɗinsu to sai ka ga suna da hasanat gingima gingima kuma Allah ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at innal hasanati yuzhibna sayyi'at da mai yan aljanna za su shiga aljanna ba da rinjayen hasanat ba ko za su shiga aljanna ne saboda ba su da laifi ko nasisin kwabo ba awo za a yi ba kamar saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya ai aunawa za a yi kaga ashe za a zo da laifuffukan to idan rabbul izzati shi kansa da wannan yake hukunta mutane wani kuma ya zo ya ce ai muawiya yana da laifuffuka guda uku yayi kaza yayi kaza yayi kaza saboda ka tsine masa wannan mutum ne fi sabilillah duk mutumin da Allah ta'ala ya bashi guzurin hankali ba zai saurari wannan magana ba abu tauba rabi ibnu nafi alhalabi malami ne shekara 241 shekara ɗaya suka rasu da imam ahmad yake cewa mu'awiya ibnu abi sufyan ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كشف الرجل السترة اجترأ على ما وراءه yace mu'awiya labule na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya daga labulen. to yana so ya kutsa ya tabo abin da yake bayan labulan to muawiya labule duk wanda kaga ya fara kwankwasa muawiya to zai shiga ya kwankwasa sauran sahabba an tambayi imamu ahmad game da mutumin da yake sukan muawiya da umar da amr ibn al-as sai a ce da shi rafidi rafidi duk wanda aka ce da shi rafidi a wancan lokaci babu shakka an bashi ban mushi babban tabo a ce da shi rafidi rafidi ne wanda baya san abubakar da umar yake kafirta su shi to wanda yake sukan muawiya a kira shi da wannan sunan sai imamu ahmad ya ce innahu lam yajtari alaihi ma illa walahu khabi'atu sau ai bai samu damar rashin kunya ga muawiya ba da amr ibn al ce a zuciyarsa akwai mummunan dafi akwai mummunan kulli a zuciyarsa wa ma yabghudu ahadun ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa wa lahu dakhilatu sab ce babu wani wanda zaka samu yana nuna kiyayyarsa da gabarsa ga ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam face yana da mummunan kulli a zuciyarsa kuma ka duba zaka gani duk wanda zake taba muawiya to zaka ga ya shiga sai yana taba sauran sahabban manzo Allah manyan abokansa saboda haka kamar yadda abin nan shi wancan malami yake cewa labule ne wanda ya daga labulan to sai ya zungura abin da yake bayan labulan muawiya a zamanin sayyidina umar sayyidina umar shi ya fara jawo muawiya ya ba shi matsayi lokacin za a bude wani gari da ake kira kai kaisariya a cikin sham cikin yankin siriya ya ɗora masa nauyin ya jagoranci rundunar da za ta je ta yi wannan buɗi kuma ya ci nasara bayan dogon lokaci da ya ɗauka yana ainihin <coughs> sama wato yi wa wannan gari kofar rago sannan bayan ɗan uwan mu'awiya zidu ibn abi sufiyan wanda da shi ne kamar gwamna a dimashq shi yazidu lokacin yana gwamna yazidu ibn abi sufyan ba yazidu dan muawiya ba yazidu ibn abi sufyan wannan sahabi ne kamar da muka faɗa dan uwan abu sufyan ne lokacin yana gwamna a dimashq ya jawo abu sufyan ya dora masa nauyin ya je ya kula da sawahilu sham akwai garuruwan da suke makotaka da garin sham wanda kun san a wancan lokacin mutanen rumawa rumawa turawan rum suna yawan kawo samame da farmaki ga musulmi suna ta kokarin yadda za su su murtsike musulmi su a arewa waɗancan kuma a kudu mutanen iraki sauraka a gabas mutanen iraki suna ta kokarin yadda za su mutanen farisa farisawa suna ta kokarin yadda za su cinye musulmi ta gabas waɗannan kuma ta arewa to lokacin sayyidina a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama suka fara fafatawa da su mun san gazuwa su tabuk da annabi sallallahu alaihi ya fita ya fita ne domin yakan rumawa gazuwa tu mu'ta ita ma yaƙi ne da rumawa sannan bayansa jaishu usama da annabi sallallahu alaihi ya tura rundunar usama ya tura ta ne domin a je wato a tare farmaki da rumawa suke kokarin su auka wa musulmi to a wannan lokaci lokacin sayyidina abubakar aka yi waqatul yarmuk wanda aka ci garuruwan rumawan da yawa aka kwato garuruwan larabawa da rumawa suke mulkin mallaka da dama musamman ita sham to haka nan lokacin na umar aka ci gaba da wannan to yazidu yana yazidu ibn abi sufyan yana daga cikin wanda suka jawo muawiya suka bashi ragamar jan runduna da za su ainihin kokarin yadda za a a fatattakin rumawa waɗanda suke kokarin su su yi mulkin mallaka a cikin kasashen larabawa bayan wafatin yazid ibn abi sufyan sayyidina umar ya ya bawa muawiya wato shu karin shugabancin garuruwa da can akwai dimashq akwai ba'labak akwai albalqa dimashq syria ba'labak a cikin uh, lebanon albalqa a cikin urdun to da waɗannan duka <coughs> a ƙarƙashin yazid ibn abi sufyan suke da suwarsa sai sayyidina umar ya nada muawiya ya ci gaba da kula da su kamar ne gwamnan nan daga nan kuma wasu garuruwa da suke karkashin wasu da sai da umar wasu suka rasu wasu sai da umar ya musu ritaya sai ya haɗa garuruwan sham gaba ɗaya sai ya ba wa mu'awiya cewa ya ci gaba da riƙewa duk da cewa a wannan lokacin ba ya da shekaru da yawa wanda har har wasu daga cikin dattawa suka rika mamaki ya za a yi wannan yanki wanda yake mai tasiri kwarai da gaske kuma mai girma kuma a danka shi a hannun wani mai kananan shekaru dan lokacin shekarunsa ba su talatin da wani abu ba su talatin da biyar ba aka danka masa irin wannan garuruwa to shi ne sai umar yake cewa talumuna ne fi wilayati fi wilayati kuna zargi na akan na bashi rikon wasu garuruwa shi ana sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kulu allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi ce ni kuma na ji manzo Allah yana masa addu'a ina cewa Allah ka sanya shi mai shiryarwa kuma shiryayye kuma wanda zai a shirye ta hanyarsa wannan addu'a ta sa ni kuma na jawo shi na bashi irin wannan matsayi ya yi aikace-aikace da yawa yana daga cikin aikace-aikacensa a zamanin sai na umar lokacin da ya zama gwamna a sham ya tsara wani tsari na asawafi wa shawati sawafi wa shawati a wancan lokacin kamar da muka ce romawa suna ta kokarin yadda za su kawo farbaki su murkushe idan an kaɗa su sun fita sai su kuma yi shiri to mu'awiya shine akan wannan iyakar don haka shine zai rika kula ba zai ba su dama ba kuma shi zai yi kokari ya riga su kafin su su kawo masa shi ya riga su ya kai musu to shine sai ya tsara wasu randunoni a kowaɗanda ake fita a lokacin bazara a kowaɗanda ake fita a lokacin abin nan a lokacin sanyi akwai lokacin zafi akwai lokacin sanyi kamar rihilatul shita'i wa sayf to shi ma sai ya tsara wannan to ne farkon wanda ya fara kawo wannan domin ya ga ya ba wa kasashen musulmi kariya daga irin farmaki da rumawa suke abin nan fita ta farko ko wasu daga cikin fitar da aka yi shi ya jagoranci fitar ma ta shekara 22 bayan hijira da 23 bayan hijira duk shi ya rika jagoranta ta har sai da ya shiga amuriya wanda da a tsakiyar garin rubawa ne kuma a ƙarƙashin mutanen da suka yi aiki a ƙarƙashinsa akwai manyan sahabbai akwai irin su a ubada ibn samit kamar da muka ji akwai irin su abu ayyub al-ansari akwai irin su abu zarr al akwai irin su shaddad ibn aus da manyan sahabbai ne kuma suna cikin karkashin rundunarsa wanda duk yana nuna yadda suka yadda suka amince suka sallama muawiya tun a wancan lokacin muawiya a zamanin sayyidina usman bayan wafatin sayyidina umar sayyidina usman ya karbi ragaman mulki ya ci gaba da tabbatar da muawiya akan da dama daga cikin yankin sham wanda yake rike da su kamar yadda ya tabbatar da da gwamnoni da dama kamar na bahrain kamar na yaman kamar na masar duk ya tabbatar da su suka ci gaba da rikewa sannan kuma ya kara wa muawiya wasu daga cikin garuruwan sham har aka zama bayan shekara biyu kusan ma'auya shi ke rike da shan ma gaba daya saboda ka kaga ba sai na usman ne ya nada shi ba tun zamanin sai na umar aka nada shi yana daga babban aikin da ya yi kamar yadda muka faɗa a bayan baya shine insha usturul bahari da can larabawa ba su san su shiga ta cikin teku ba amma rumawa da farisawa sun ƙware wajen wannan suna da jiragen yaƙi shine farkon wanda ya fara yin jirgin yaƙi na ruwa na musulmi mu'awai ne farkon wanda ya saboda ne farkon wanda ya fara fita shi ne kuka ji wacce annabi mafarki da annabi ya yi to mu'awai ne farkon wanda ya fara shirya jiragen da za su fara fita yaƙi tun zamanin na umar na umar yana dakatar da shi a zamanin na usman ya cimma burinsa to gashi kuma lokaci ya yi kuma yanzu muka fara tafiyar da a gaskiya ba a je ko ina ba ko rabi ba bi ba saboda haka kaga a ina ba awa ɗaya za a ƙara ba sai dai ta zama bashi a dawo a ƙara shi saboda haka mun kwana a nan amma insha Allah laraba mai zuwa laraba mai zuwa insha Allah za a dawo a dora idan mun kare a laraba mai zuwa shi in ba mu kare ba sai mu sake dawo